Karfe biyar da minti talatin a nan yamai sashen Hausa na studio Kalangu ya so gabatar da labarai. Masu sauraro Asmana shi nake muku lalle marhabin a cikin wannan shiri. A cikin shirin za ku yi cewa a yau aka gudanar da shari'ar shugaban kawancen adawa FRDDR Amadu Ali Jibo da ake kira Max. Akwai ƙarin bayani dangane da harin da wasu mutane suka kai a barikin 'yan sanda a Departama ɗin Tera. A maraɗi mutanen da aka raba da gonakinsu sanadiyar aikin hilin jirgin sama sun yanke shawarar shigar da ƙara a kotu. A shirin musamman muna tafi da rahoto kan hauhawar farashin kayan abinci a jihar Agadez. Ga labarin ɗaya bayan ɗaya, a yau ne aka gudanar da shari'ar wato gadangadan kan lamarin da ke tsakanin shugaban kawancin FRDDR Amadu Jibo Ali da ake kira Max da kuma gwamnati a kotun Yamai. A ranar shida ga watan Juwan ne kotu za ta bayyana sakamakon shari'ar. Metar Mark Libihan ɗaya daga cikin lauyoyin da ke kare Max ya yi wa makutar Hamadu ƙarin bayani. An gudanar da shari'a ga dangadan da safen nan, sai dai na kaɗu matuƙar gaske ganin abin da bai kai kawo ba, sannan ba cikakkun hujjoji na tsare mutumin har tsawon kwanaki goma sha biyar a gidan kaso. A yau, ina ganin hujjojin da aka kawo domin tuhumar sa ba a girka su bisa kan ka'ida ba, kuma ya zama tilas ga alkali ya sallami makas, saboda babu cikakkun hujjoji a kan tuhumar da ake masa. Mun bukaci a ba da belinsa a kan zargin da ofishin ministan cikin gida ya shigar, amma sai dai alkali ya nuna bukata hakan ba za ta samu ba, sai a ranar shida ga watan Juan inda za a yanke masa hukunci. Ganin rashin sahihan hujjoji da aka gabatar ya zama tilas ga alkali ya sallame shi tare da kuma ba shi haƙƙinsa. zaman tare majalisar dokokin kasa wato akan zirin dabatarin dokar kawo gyaran huska ga ayoyin kundin tsarin mulki na kasa da ya kamata gudanar a ranar juma'a da ta gabata an ɗage shi sai gobe tana nufu da ahmed ya duba muna wannan batu tare muhammadu na ɗauke da fassara. Daftarin bita a kan kundin tsarin mulki ya shafi ayar doka ta bakwai ne da ayar doka ta arba'in da bakwai, waɗanda suke magana bisa tsarin tafiyar da ayyukan kotun tsarin mulki. A satin da ya gabata gwamnati ta miƙa takardun domin yin bitar su a majalisar dokoki, sai dai 'yan majalisa na adawa sun bayyana cewa ba takardu ne ba da majalisa ta ƙasa mai sasanta rigingimun siyasa CNDP ta aiki da su. A satin da ya gabata gungun 'yan majalisa na zanzam da lumana sun nuna ba za su taɓa amincewa a saɓawa kundin tsarin mulki ba, wanda ya sanya 'yan majalisa na ɓangaren adawa suka ƙauracewa zaman majalisa na ranar Juma'a, inda aka ƙara ɗage ranar sake zaman a gobe a ƙarƙashin buƙatar kwamitin da ke kula da al'amuran kundin tsarin mulki na majalisar dokoki. Wasu mutane uku da suka hada da jami'an 'yan sanda biyu da farar hula ɗaya sun rasa rayukansu, wasu jami'an 'yan sanda uku kuma sun ji rauni a sakamakon wani hari da wasu mutane da ba a tantance su ba suka kai a barikin 'yan sanda na Petal Kole a ranar Asabar da misalin karfe goma na dare. Wannan gari na da tazarar kilomita goma sha biyar na iyakar Burkina Faso cikin departama ɗin Bankilare na jihar Tilibiri. wasu sanarwar hukumar 'yan sanda ta bayyana cewa wato maharan sun kona ofishin kwamishinan 'yan sandar inda makamai suke aje su kuma tsere da makaman da dama sun kuma lalata wato motoci biyar da wato ɗaya ta hukumar 'yan sanda uku kuma ta jama'an 'yan sanda a safiyar ce hukumar sadarwa sai ta soma zaman taronta na watan mai taron zai mai da hankali akan abubuwa guda bakwai da suka hada da nazari da kuma amincewa da bayanan shekara-shekara akan kafafen yada labarai yan jarida da kuma kungiyar ma'aikatan kafafen yada labarai akwai kuma batun sharuɗin shanye izinin gudanar da aiki ga wato redukan da suka daina watsa shirye-shirye taron zai kuma mai da hankali kan samar da kundin darajanta ya mace a kafafen yada labarai. wasu mutane 169 da tara hukuma ta raba da gonakinsu da ke hilin sauka da tashin jiragen sama a maradi sun yanke shawarar shigar da kara a kotu an yi musu alkawalin diya amma har ranar yau ba su sami hakinsu ba yau shekaru uku kenan da ƙasa ta karbi gonakin nasu domin a sakana ma'aikatar da ke kula da zirga-zirgar jiragen sama ɗan galadima naino buzaye mamba a kwamitin waɗanda wato namarin ya shafa ya yi wa mamad da mamman ƙarin bayani. Ya yi shekaru uku kenan da muke gwagwarmaya. Duka hukumomin da suka zo suna faɗa mana kawai ra'ayinsu abin da yake musu daɗi. A ƙarshe dai a yayin wannan tattaunawa mun yanke shawarar shigar da zancen a gaban shari'a. mu aje takardun ne da suka kumshi mutane ɗari da saba'in da tara da abin ya shafa. Sannan kuma a ɗaya ɓangare mun miƙa kira ga hukumomi da suka ƙi sauraron mu domin su share mun hawaye. waɗannan mutane kawai wannan ne abin da suke dogaro a gare shi mun yarda da shari'a saboda ko a lokacin mulkin mallaka gwamnati tana da 'yancin mamaye filayen shama'a amma daga baya akan ba su haƙoƙinsu ko a lokacin mulkin mallaka ballantana ma wannan zamani da muke cikin mulkin demokradiyya. Shugaban majalisar mashawartan birnin Maraɗi da muka tuntuɓa ya bayyana cewa bai da labarin abin da masu gonakin suke son yi, saboda haka ba zai tsokaci a kai ba. Ɗaliban makarantar koyon aikin jarida wato iftik a nan yamai sun soma wani sabon yajin aiki na sati guda a yau litinin ta hakan ɗaliban na nuna bakin cikinsu dangane da taɓarɓarewar yanayin karatu a wannan makaranta saboda abin da suka kira rashin kyakkyawan jagoranci da magabatan wato daga magabatan makarantar. Lampo Unteni, mamba a kwamitin zartarwa na kungiyar ɗaliban ya yi ƙarin bayani. Akwai dai rashin biya mushannin lakol suna da hota biyu ko uku ma da ba biya su. Akwai kuma abokanmu burshe an ki biyan su kudinsu. Banda shi akwai biletin na premier semester da har yanzu ba a bamu ba. to ba baka biletan ya ne za ka gane aikin sha kyawu akwai abin gyara ban da shi kuma akwai ansenyan vacater wanda su saboda abin akwai rashin kyawu a lakwalkin ga sun aji sun bar karanta suwa sun jaye sun kake iftik ba kaman da ne ba in dai babu canji su ba su kar dawowa to mu 'yan mambar da biro da mun ka dibi ina ne matsalolin suke hitowa mun ka gane gababban na lakol da sekretar kinship su ne ke gaban wanga harkokin duka yau ne iri na uku a azumin watan ramadan da muke ciki watan da a cikinsa ya kamata musulmi su kame bakunansu daga ci ko shan abinci tsawon ini to ko ana iya yan azumi ba tare da wani hadari ba ta wani hali ya kamata marashi lafiya ya bar yan azumin Dr. Mamman Sani, ƙwararren likita shugaban rukunin asibitocin shiyar Yamai ta ɗaya, ya yi wa Nafisa Adamu ƙarin haske. Ko Musulunci ya yi hani ga marar lafiya kada ya yi azumi, amma sai dai ya kamata a gane ba kowane rashin lafiya ne ba ake kin ɗaukar azumi, sai dai kamar irin rashin lafiya da suke da matsala, misali hawan jini, cutar siga ko kuma rashin lafiya na karancin jini. Amma abu mafi mahimmanci shine ka nemi gaban likita wanda shi kaɗai yake iya baka shawara ko ka yi azumi ko kuma a'a. Sannan waɗanda suke fama da da karancin jini shi ma ya dace a san menene musabbabin ciwo ba kowane ciwo ne yake hana azumi ba amma idan jinin mutum yana ragewa ne kwarai ya dace a je likita domin magani domin sanin musabbabin ciwon tare da ɗaukar matakai a kai waɗanda suka dace. la cause To a daidai lokacin da musulmi ke azumtar watan na Ramadan Hamisu Albar mai shekaru kimanin hamsin likita ya shawarce shi da kar da ya azumin wannan kuwa saboda rashin lafiyar da yake fama da ita sai dai ba cikin daɗin ransa yake bin waɗannan umarni ba. Hamisu Albar ya yi wa Muhammad da mamman wakilin na maraɗi ƙarin bayani. Interdiction ɗin da aka yi mana na azumi matsalar jini ce saboda sai an yi mana transfusion kamar posh biyu hakan gana jini. ina kai wata uku wani bima ba na kai wata uku sai jinin ya kare eh to lalle cutar ta ya kamari saboda sa'ad da ina da karhi ina jini dina cutar nan ba ta tashi akai-akai mai shekaru biyar da suka wuce girma na zawa cutar ta zamana ko da yaushe duk wata biyu sai an yi mana karin jini sai in ce lalle ina jin matsala kamar tam na gabubuwa haka kamar da fuwa juwa tana ɗoka ta haka amma duk wannan yana kawo mini sai in san da cewa ke jinin ne ya ɗan fara zama ambes yana gani har na ma yana kumburi Daraktan ma'aikatar noma ta Departamar ɗin Alit ya bayyana cewa an suma sayar da abinci a farashi mai rahusa kuma za a rarraba abincin kyauta a kwanaki masu zuwa. Musa, Sale, Malam Saleh ya ƙara da cewa za a shawo kan matsalar wato bayan kammala waɗannan shirye-shirye guda biyu. Mun fara sayar da abinci a cikin farashi mai rahusa, amma sai dai abincin ya yi kaɗan saboda mun samu ton hamsin ne kaɗai. A karo na biyu kuma a cikin ton tamanin kawai ton sittin ne suka iso mana. Jama'a sun shi daɗi sosai, amma sai dai abin ya yi kaɗan saboda sai da muka yi wani tsari domin rarraba jama'a. Nan ba da daɗewa ba za mu fara rarraba abinci kyauta ga jama'a masu ƙaramin ƙarfi. A karon farko za mu rarraba ton arba'in inda za a rinka yin haka har sau uku. Idan aka ƙara yawan abincin da ake sayarwa a cikin farashi mai rahusa da kuma raba abinci kyauta ga jama'a ina ganin lamarin zai daidaita. A fagen wasanni a jiya ne aka kawo ƙarshen gasar cin kofin nahiyar Afirka na ƙwallon ƙafa na 'yan ƙasa ga shekaru goma sha bakwai a ƙasar Gabon. Ƙasar Mali ce ta lashe kofin a gaban ƙasar Ghana da ci ɗaya da banza. mena kade ta nijar ta samu matsayi na hudu amma duk da haka za ta halarci gasar cin kofin duniya ta 'yan ƙasa ga shekaru goma sha bakwai na za a gudanar cikin watan oktobar na shekarar 2017 da goma bakwai a ƙasar india. suleiman muhammad da shugaban kungiyar 'yan jaridar nijar na fannin wasannin motsa jiki ya yi sharhi kan rawar da 'yan mena suka taka a wannan wato gasar. Ina tunanin ana iya cewa ƙungiyoyin ƙwallon ƙafa na Nijar sun taka muhimmiyar rawar a zo a gani a wajen shirye-shiryen. Saboda kun san waɗannan wasanni da aka shirya na fitar da gwani na gunaye da aka yi ga matasa 'yan ƙwallon ƙafa na Nijar, wannan kwamɓalar duka jihohi takwas na Nijar ne suka halarta, wanda a wajen su ne aka yi tankaɗe da raye aka zaɓi ƙwararru domin kai su wajen wannan gasar. Gwamnati ma ya kamata a jinjina mata matukar gaske akan tallafin da ta kawo saboda tun watan Disamba shekara dubi da goma sha shida ne ake shirye-shiryen wannan kwambalar kenan watanni shida kun ga abu ne da yake buƙatar jari matukar gaske kuma ya dace a jinjina wa jama'a 'yan kallo ma'abuta ƙwallon ƙafa akan ƙoƙarin da suka kawo ga 'yan ƙwallon ƙafa na ƙasar Nijar. autour de cette équipe en qui elle se reconnaît Yanzu kuma sai shirinmu na musamman kai tsaye, hatsi, masara da dawa da kuma wake dukansu farashinsu ya hau sama a jihar Agades. Ma'aikatar kasuwanci da bunƙasa masana'antu masu zaman kansu ce ta jihar tabbatar da wannan abin ɗaukar hankali. Wakilin Musa Maman ya aiko mana da rahoto wanda Muntari Muhammadu ya fasara. A yayin watan azumi buƙatar abinci yakan ƙara hauhawa. Misali hatsi da masu azumi sukan yi amfani da su wajen yin koko domin yin buɗe baki da dai sauransu. Sai dai a yayin kusantar watan azumi 'yan kasuwa a birnin Agares sukan ƙara farashin cimaka. Abdu Taher shine daraktan kasuwanci da bunƙasa masana'antu a jihar ta Agadez. Mun yi la'akari da hauhawar farashin cimaka tun watan Februari, inda a watan Abril ana sayar da tiyar hatsi a kan jika ba dala 20, masara a kan 160, dawa jika ba 20, wake a kan jika da 60. Kinan tuntuni ne 'yan kasuwa suka ƙara farashin kayayyakin domin kawai samun ƙazamar riba a cikin watan azumi. Waɗansu dalilai na daban da ke kawo hauhawar farashin idan aka yi lissafi daidai daidai ne farashin cimaka ya yi tashin goron zabo saboda karancin abinci a yayin lokacin damuna. Alhaji Hambali Umaru shine shugaban 'yan kasuwa na jihar Agnes. Bangaren hatsi su dawa da suka samu ƙari su wake wannan kowa ya san Nijar bana ba ya cimaka ba ba ya abinci ba dangance da wannan kamar rani ya riga ya sha kenan babu farashi wanda za a samu a zo a sayi a saida da sauki a halin da ake ciki yanzu shi yasa haka wannan ƙarin farashi yana hauhawa Da har an fara ruwa wuri kenan wannan al'ada ta kayan abinci kowane lokaci ana iya samun wannan karin ana iya sayar da abin komai yana alhaƙari inda mana ta fara zuwa a kashi ɗari da ishirin irin wannan ne ya faru a nan yanzu. malam mamma adam wani mai sayan abinci a cewar sa hauhawar farashin cimakan yana ci gaba da zama babbar matsala. Mara lama sarar ƙarshen labarin da muke nan da yau a huta lafiya.